الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاج تبتي الله صلاة ينسيتي بعامل شنو تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شاء الله تعالى يأتي بكاتل في إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني rahimahullahu ta'ala mai kafin zunici na kafin littafin wucin yinan na tsafo gobe wuta ko yana tsagunici 2016 kalendar miladiya idan page 49 mun ga wala da dajjal kharijin la shakka fi zalik wala irtiyab huwa wa zagun akdhabul kadhibin wa zagun qabri haqqun يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه ويرى مقعده من الجنة أو النار ومنكر ونكير حق وهما فتان القبور نسأل الله الثبات آمين وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق حوض ترد عليه أمته ولو آنية يشربون بها منه والصراط حق يوضع على سواء جهنم فيمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك نسأل الله السلامة والجواب والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به وصور حق ينفخ فيه إسرائيل فيم وصور حق ينفخ فيه إسرافيل في فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيموتون لرب فيقومون لرب العالمين للسحاب فيقومون لرب العالمين للحساب وفصل القضاء والثواب والإقاب والجنة والنار واللوح, المحف واللوح المحفوظ حق يستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر فتبارك ربنا وتعالى والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها لشفاعة الشافعين ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله وقوم يخلدون في النار أبدا وهم آل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها خلقهما الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا من متشابه القرآن فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من الدنيا والحور العين لا يموتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا ولا أبدا لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدئ مخالف وقد ضل عن سواء السبيل shi ba da ita kafin bari na ko man ga wala a waru dajjal mini aqidayan alusunna jone ijma'u ya salafu salu ji ta ci bonu ga igagan alawaru dajjal bi ma'ana dajjal na jeyen nina ko kharijin ungati ya la shakka fi zalika shakka da ti ga wunci ba wallahi ya ba kelo ke ji ma daga wunci ba wawa akzabul kazibin mun ga mai zana zunga mai zana zunga mana gaggama na suci batan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi biyana na biya labari ga dajjal ga tiya maktubun baina ainihi in ba aka baya gubo kafara zando ne ga ibe imani na jikiyo wali ya gbanin dajjal be mun ga ke dajjal mun ga ke a tiya ude ni ne daga inna wa awar dajjal e yan ujo wa inna laisa laysa bi'awar dajjal be kun. nga ce ya tiya fitinu wai biye nuyi wai biya alijan a amma na yadda jali gayi da na kirkin aljan na yadda jali gaya za ba su ko ya e bugo fitina wuce ko da wani nga mala alibi sa sallam ga kai ga wa labari ga da jalatiya ya e zo su bicin ga lugo su gundoyo ya e bugo e ga ga fitina tsami a ga to e kaza da ba kana shi mu mu ya dole eh, be ku kwanyu a ce ya zama ta ga gungar da jala ta mu mala da da jala ta ne da mu ma da a a an ji a nan a zuya ba annabi sa sallan musa bai na fiya ba duwa min azabil qabr min fitnatil mayalu ma ta min fitnatil da jal ko wani ga dajjal wani ga kiya nan na da ni da nan ko ta um zan ga ci ga ga da jali ga america ko ebogo ina su a ina manyan hadiyar shi ga dajjal a cikin dajjal a cikin yadda dajjal da ban ci ba ina dajjal na ga america da ya ga jikin jikiya kun ji daidai na anabi sa sallam hadisi da wani anabi sa sallam ga bi sa ga cin shi ko ji gana ko no anabi sa sallam ga anabi eh eh madiga ma ma'ana ga madima ko ji gana ko ga ma na ma di maganci suku ga motoci da yandoro a cadagun kukin ya bawo rumo ga wajen gani ako aga yi dagun kukin rumo a ci gada nasara a cabe ya labari gan kinye yabo a cabe ya labari ga kiyan kinye yabo a da zafi wani shi ẹ̀zà àti yàzà àwọn ti rí o dajjal wọ́n jí ba nagun babu kinye bu musulmi caɓiɓe daga bago a cafe shi babu a cafe shi ba shi za tun dimashik a cafe bi sallah su ba shi dimashik a cace a nabi saji daga sama wọ́n jira gani ako a nabi saji haji sallah zumayen dimashik syria a nabi saji haji sallah zumayen babu zumayen zubo zumayen alimamul mahadiyar annabi ya sace a da jalu wane ga arif na jobbani wala ga kiyo lokacin da jala tiyana specific mai lauga ga biyu e bugu ya zuzu gobe ne da jal na gaya america fahimta wancin jiki a wancin man ga wa'azabul kabari haqqun azaban kabari gaskiya yus'alul abdu an rabbi a dun shi ga yace yace cubo a ga wa rabuka ko wa annabi a maki yin shi ga etiyan ziya na biyu wa ma'ana a gamar na biyu ka ko wa an dinihi a ke yi zagayen kiya dini wa ma'ana ma jinu ka ko wayura hu min aljannati aw an-nar a ci ga da ne za ka bi shi ne lawu imma aljanna imma eno azaba ya kabari gaskiya e wakibo sai ci gan annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'a arkilu ala fir'auna shadda al'azab en kunga sai la zaunci al'anya la hitolozu e fali ya ma gangan da ji lami tu na la la bu azaba na tangana yole annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya ne azaba kabaro sai wala nuziqannahum min al'azabil adna duna al'azabil akbar ya la'a zaba azaba ta canji kami azaba wuce kuna azaba ta canji mai azaba ya kabari azabu na a azaba ya babu alkiyami Allah subhanahu wa ta'ala ga mana rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan don kawo na shuruhu yau malkiyamati A'ama, sannan ga fanke fifayen ce lugwanin wale rayuwa fifici a manokin fa alkiyami bunci sashe mai jin fasarar aya na ga ma'ishe san don ka babu na bi ma'ana a ajiyar azaba kabarin kuyo ko nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ista'izu billahi min azabil kabar e ba tsari bi sakwai daga azabayan kabaro ko wallahu alam e buga azabayan kabari gaskiya a magiza ga kabaro ga man rabuka man nabiyuka ma dinuka ebona annabi sallallahu alaihi Allah ta'ala ne yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti shine fil hayati dunya wa ne gan nga malalita fi al usul salasa ma fi usul salasa nga mala lita fi al usul salasa ne wa yuji kiyo kalu dan wa gurgudu man rabbuka man na biyuka mami majinuka bitu ya ci wayo biya na biyan wayo iya ji ne wayo karkashe man rabuka wani ga anuwa wani tauhidin gutata tauhidin rububiyya tauhidin al'uluhiyya tauhidin al'asuwar sifatun gadi kiyo ga gada bagon amma ya tauhidin al'rububiyya na allahu ga ta ya samu ga ta ya kiyo ga ya wuzo ga ya da zarayo ga ya su kiyo ko nga wulito da sauransu nga duliyo nga kufiyo nga kiradiyo bata Allah nga jiyan nan Allah lawul khalqu wal amr tauhidiyan uluhiyya ganci masu kun ibada bata sai ci nga wuyo kul inna salata ga sallah ne wa nusuki to yanzu ne wa mahayaya to rayuwa ne wa mamati to ajali ne lillahi rabbil alamin Allah ne jani ta kpata ne ga jikin ga wuyewo wale gbanin nan addu'a bai zo ba addu'a bai sai ki za ta alta fas'alillah ko za a bayan ba da sako lewawo lewaji lewaba lewayi ko wa nasara wa aljanna wa lafiya wa kusa ba da sako idza sa laka ibadi anni fa inni qaribun ujibu wata da'i idza da'ani idza ga ya kiza yanzu yi dotoci wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin sai shiga ya ya da ke gafe mu'minin ko wa alallahi falyatawakkalul mu'minun sai shiga mu'mini ji ya yaɗo idza ga basa in ba to yaci ko wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ya bàtí kí èmè lápàtẹ́ ẹ̀tẹ́ yìí sujada wa jisdada ya so yaci wa judu lillahi jisdada ya so wa abudu ya mai jibu sai yi buji ko taimako wa taimako mai so ya iyaka na abudu wa iyaka na sai gama la ni bisa sun sai ga idan sa anta in billah wa ga wa taimako wa taimako gangani bi sai yaci wa ga al-islamu al al e guta ta na maratibu yo da babu maratibu ji ne guta ta da su ku sai ci buji wa musulunci mota ce gutu wani shahada shahada zuwa jibu ta bi gaskiya na sai Allah annabi Muhammadu mai tuci wala sallan ko yi kini wala zakawaya ko wa yazu, ko luwaji arkanin imani mai yi. an na billahi wala imanu bi baceci wa malaikati yoloji malaikati wa kutubi yoloji meditati wa rusuli yoloji be tutiji wa yawmil akhir wa yoloji be fali kiyami wal qadar wa malaimani yani be qadare al ihsan de martaba ni ko gai an tabu da Allah ka annaka tara wa ta ya ce ce wani ne fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kaga wani ce ce ya ce ce wani ce ce ce ne wai wale ga na bata ga wato ce la imanu illa tawhid ala asma sifati sunan bata ya ce ce Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz wa jibatu sunan ke bata ya ce ce wani imanu dinin sifati ya ce ce ga imanu dinin ce ce wagan kar sami Allah kallon da kike jaji duka sun zaure wa sai kike Allah wallahu yasmau tahawurukuma sai ce liye allazi yaraka hina takum takallubuka fi sajidin ko sai da iko kiyan dambe inna Allah ala kulli shay'in qadir sai ci jegwe yadullahi fawqa yadihim sai ci abi fa'al kiyami waje rabbuka wal malaku saffan saffa sai fa sai ci mabailin da ya zandoro min ya ali to jiwa laisa kamisli shay'un wa sami'u Allah sai alai ne bainu wa ga fikibu saudi ya lasu masu fata yan ne bani wa ga karkashin yan marar buka ko so wane ga ka kuna da man nabiyu ka na nabi ga annabi Muhammad san na mu? ko umma maka ko nugu eh, ya shi ba ne ko waja nabi ajuwayi ko da maka wani dawo ya ta yi? eyaguwa ɓata ufe gida wani tauhidi zuma eyaguwa wucin ikigaji isra'i ko a cikin da na sallah ji wajibi ta etubo na mu da makawacin kuma aguwa wuce yana waji jira madina a dini magumi a nema kuma tulakun dinakun wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islama dina ko wani ya mace gizagan ma dinu ka ki adini yau wale ga adini ya e mutu su ga alisu islamu lillahi bi tawhidi ko walin ki Allah bi ta'ati alisu islamu lillahi bi tawhidi ko walin ki Allah bi ta wal qulus min ash-shirki ko wal bara'ati min ahlihi muslimin cin rai wala ba to to ya ce to lan wajin ke ce ba ke ce ko wal inkiyar lau bi ta'a mo la mo tu soko o mo lago wa shirka o mo ti o lago shirka ne wa ne yen ne jibe ne o ti lisa kokoro ju ti na de ya lu sulu asalasa no ngala unje mu imman ti lita ju ti de bu gba e ama unje mu imman ti zarawi ne ta fi usulu salasa ga je mu kada tawidi jo ga je ko sha an sa jo ati je lo pe usulu dini islamiyo ti yogo lọ́tọ̀ wai yura makadu min aljannati aw a amma da na za ya kabaro babu yi da nawa aljanna bo babu mai da nawa yana bo ala sai ci lugwa yi ne wangi ga malaman doci kwani ga wal qabru rawdatun min aljinani aw kufratun min kufari nirani in yaku khairan fallazi min ba'dihi afdalu inda rabbina li abdihi wa iya ku sharran ma ba'du ashad wailun li abdin an sabilillahi fad ga wal kabru kabari rawdatun min aljinani ba tuyoyi ba ta aljanna aw kufratun min kufarin nirani ko magushe min gushe ni nan in ya ku khairan ga alkhairi zale kabari bo kallazi min badihi yana da gbogbo kabarin ma na alkiyami wani alkhairi ya wani ya nan ne kabarin bo an ma na aljanna da alkhairi ga to nan ya ku sharran amma ga shere ka kabari bore ba badu a shaɗu wani bai da yi buru wani mutane shere gana ya ka bari wani wailun li abdin an sabi layi fad e ne wailun wani tabbatu ya wuji na zaji kan daga yi milata koyan ceci nan allah kiyaye ne man gawa munkarun wa nakirun hakkun munkar da nakiri gaskiya wa ma fata na alkubur da ba ba na masu kuma rayu zai ja ji zafi tuna kabaru a can maza ci ne nan nas'alullah sabata ye ba da sai ci sai ci ga yi cikin ɗe a giza ga kabaru sai ci lugwa yi ya jawan gidiya uyo ko na wa haudu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam haqqun wa haudu ya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam gaskiya na edu babana da januwa alkausara fi kwalikiya ne gaskiya إنا أعطيناك الكوثر فصل wanhar وانحر إن شانئك هو الأبتر Hadisi be gano ya hau da ya nabi sa sallam tuluhu masirata shahar e bawu ya zadayan tsani wa arduhu masirata shahar e fiyaguma ya zadayan tsani nuhuma a shaddu bayadan minan laban umaji boku ganuwa wa abradu minan salji kuma ke jiye ko ga kankara wa ahla min al'asal umamma ga yafu ki za nuhu efo ne ke boye kofu ne da ga tono wuce ki ya alkawsar fa alkiyami na kanu jumi samai to ya sun to adadi kusan inda sanye inji sanye inji sanye ne ke sama wannan man shariba minu sharbatan da ngu fiye ko na la yazmu ba da bada wa kara wani wasu mun gobiya sai tuluba idi ku fa alkiyami gama na hanibi sai ga sabi ga Isbiru ya kuriji hatta talkauni alhaudi har ka kuna ga gumbe ne bayan alhaudo wani amma ya ga na al-imam al-barbari la ga gusharu sunnati wa ga ya kulli nabi haudu ko illa salihu ko haudu ya hanibi salihu mai duru na kati na ya ga ya haudu ya salihu duru na kati wuce mai ji bayani ga ya ga wuce maudu'u yo ko ji gani ko wallahi wa'ala sai ce gumi al-imam al-barbari to mai sunai kenan wata rido alaihi ummatuhu aluma ne bisa sallam a dafin wayan alkausara wuce wallahu ani ya fi ya shirabu da biha minuhu umar dabwai fibo na ji a dafin wani nole zanwaci gabe fuwa alikiya ne ga a dafin wayan alhaudun nan a gaza nwa cinye a da bisa ce ga ummati ummati aluma mijoni aluma mijoni a ganya ma a caga ni daga inna kala ta dare ma ahada su ba da ka wace da yana ya zuma obona baddalu wa gayyaru na wajajali zo na kunje sun nawa za nwa ci bela mutu a bibiya za nwa ci ce da jin zama na yanzu jin bidiya gyayen bidiya ne gwaji na nan muhammadu Alheri ka vundulunni vundulunni tsara vundulunni kuda ba adin na ga ji tsatanin da nan ya ji nan bidiya ya alkhairi ko ya jadi na nan muhammadu ba ebo na sokwa adini gumi zane ji bidiya na ga adini la gumi ebo sokwa ga aliyo ma kuma tudakun dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina na dini gumiyani sako ga gaskiya ci nan ina ga da zuma gaskiya ne juyo za da ci ma bi bidiyo ka wuce ne wuce ga gogan gaskiya da na to so ta kuma gafa ma za ba da haƙi illa dalal yadda mazuma ya gaskiya ba sai kiyo sai ji ko da na je ji bidiya nan yan wuce na ya ji bidiya da adila da masa ko bare allazina dalla sayum fil hayati dunya ko ana je zane ga da fi jo ne ba tan wani kina wanya ne wo ya sabuna no yusinuna suna a tuke ne ya tukirki ga a lo da jijiyan a ci ga gano ne nini ya alayhi sa sallam na kullu bid'atin dalala bid'a bata yiro mana bid'a bata wanda da suna ajini yiro sanu mai bid'a ne go wadin madalla da wanda majiya walolin nan ni? salatul fati ji salatu tun jina ji salatul nari salatul mishishiya salatul bishishiya salatu dai ne iri iri salada ya ci an doro na aji ne dila da lewa dai ba su kowane yana nan mamadu jinna wa khairul hadi hadi muhammadu ba wani da alkhairin lai ba wani annabi sa sallama kai kai wuce ili lauta ga to na giya, a ga to yanzu an zaki da na ya annabi da na zane wa annabi na ji to wa annabi wa jan wato zan wace na ji a daga alhaudo a ci abin wa alkausara shanin ta alujo Lidiya na fayin sai rugu a da ya jami'a mutazila murji'a khawariju maturidiya a sha'ira rafida ja'adiya buhaisiya barhaniya zaidiya yazidiya. ɓata shirar ku bodi bodi ne ɓata annabi sa sallam ga wasa taftari ku ummaci aluman gara ila salasin bi na shirka da 73 kullu a na da ɓato fi nau illa wahida sai ni ke ta ga wuce to annabi ga ma ana laili yawma wa sahabe nan a nan a asabe wuce ta ci wani ebogo yanzu za ku so na annabi sahabe ga ta ya ci wani وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر انا يا زمان يعني يا زمان ci da ya zuma goyen a ga an yadda sun zamu ce bal a ke na to zamu ce ga ka na kara jiki ke ji da yi roci ma man ga wasiratu hatun ko siran yi gaskiya bandara siran yudau ala sawa'i jahannam a ga da siran ta taci ne taci eh asiratu ko wasiratu haqqun siran yi gaskiya yudau ala sawa'i jahannam go ta ta taci taci ne jahannam sai murwa alayhin nasu yana ya ci a go da siran gan wal jannatu min wara'i zalika idan yi ga gaban da rasaran ga abida da aljanna gancu nas'alullahu salamata ya ba aminci da sako wal jawasa sa kuma luwa ile fici tu lafiya ko wale gan sirai gaskiya ko ibn Allah subhanahu wa ta'ala gan um, bana Allah subhanahu wa ta'ala ga wa in minkum illa waridha ko kana ala rabbika hatman maqdiya ade da da mine ba suga da bandara ran gobe eh yo na so ta kani na thumma nunji alladhina taqaw wa nadharu zalimin fiha yasiya zai da da sai ta na so ya zama ce ga gwamnati ga zalimi ji ya fi na so shi goyi ta eh da zango ci a gubban da ran ke ke ba ni. ranar cagukban da rasu rangon ke sama zonin ranar cagukban da rasu rangon ke na doko bici nan ranar cagukban da rasu rangon wafe bici bi zanen cafe shecice zanen cafe gbagba zanen ci ga zagubo zanen ci nga kodeji wujayade nga kodeji wujayade mumini shi aga yadda zata bandara su rambo a dsk ya tsano ruhun bainan aidihim wa biya imani amma munafiki shi a ga yadda zantar bandara rambo shabai a adiya suke ebo ne ga su ya yi imani ji ga tusta ya bandara su na cewa suke munafiki ji ganu mumini ma dai gbura ba ta sai ga mumini ga unzuru na ya kayi nakta bismin nuri kuma bai bi tuwa suke mumini shagagan kai larji uwara akum faltamisu nura ya tsaje ba da zuma ya gaje da je da wa ke ba ga ai gaye na gaskiya ci ne ci magwa sai ci alugo ya so da mini munafiki yau mu man ci ga ye ba da ce ci ce ci gaigwa ce ci azo ba yi je ce ci ayi da je sai ci gwa ne da bandara su rayu gugu hamawa da giwa kila ga ga azaba kabari ni makabari munkar nakiri haudu a nabi sa sallam ko daga siratu ne bata su fili ta fi akida bu in eh, la ce tu mas'ala na jiye ne bana mutazila shi jiye da yi mas'ala na jiya a ga mas'ala na ba an kare wasu a jiye da ga yanda idan zana lagun kabarin kanu da da kyan ci wani wuce wa magan a saba kabar da umaliyan na ya wa magani ma kabar da umaliyan da ya ci ya jikanaga wani yau mumini e to yabe yu'minuna bil ghaibi ya la ima ji bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allahu a'lam man ga wal mizanu haqq mizani gaskiya ko to zanu al hasanatu wa sayyi'at na mizanu cin ga ga dan tsuwa ya tun kiliki da ya tun gida shi wani kama ja a kemino be an kama sha allahu an zana bihi kemino gaba su ya ci gaga da tsono wani daunin mawazi na alkus tun wallah da gangani da adalci kamar sakulat mawazi ne zanen tsohon ga aluki na a wancan da alijan ko wa amma man haffat mawazi ne zanen matsohon ulu yana su kun waji kiyo dani Allah kiyaye mu e bogo sun wada bu fali kiyami annabi sa sun ga kalimatani ha kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalima guba da ba umfangin taro umalu din tsuwo ya e, tsura mani mai bo kalima guba wace kalma abubuwa wancin na gari subhanallah da yamma subhanallah alazim ko e bogo sun wayi gaskiya na ga adon sun wayi foyin alkiyami na ce ci lugwa sun wayi lushe so ci fabin ya bi cici shi manga wasuru haqqun ko suru mai gaskiya ko suri kiyo gaskiya yan fuku fihi israfil mala'ika ne ga israfil na ga befefimo sai ya mutu halku ko alita ci ga jihajali summa yan fuku fihi okra ko in ce ake yefe da shube sai ya kumu na lirabbil alamin a ci ga annakin ya suna ta ɓata na lil hisabi ya buwa jan hisabi wa faslil qada'i amma la giga ladan yato eh e gagbe ne sakani ali ta jona ma na tse ta ji sakiya ko sawab to ladaya wa liqab to azabaji wal janna to aljanna lo wan nar to yanalo wale ga man na ji taki ke littafin na na man na ga a shek as'ad ibn yahya a zakari na gan wuliya disi na ta zuwa ci gan da na befe shi kafo na ga israfilu na amma dokun don doyen manji ajin a tuya ga da ga yi wucin bal sashi wato ga yi da bake da zana da fifika fonin ga yi israfil wani ga da tafsiri al-imam al-qurtubi da fatul bani ibn hajari wa la bayani bi mo ammo e tiya da e ga yi wucin wal ilmu inda Allah so wa wale ga suru da jikiyo a da fifika fosa ya kamar fi samawati wal ard illa man sha Allah a take ya da fi biyu sun e ba nufi kafi ukura fai za hun kiyamun yanzu run a take na ki ya bago wale gan ya e zo la imanu ji bi a suri bi a gafi da fiyoyi na sai kiyo na sai gaskiya wallahu ana wallau al-mahfuz Manga man ga lawul mahfuz gaskiyo ko yustan sako wa a marin idar daga lal mafin gabo ya kyau ku kada ya fiye wushijo lima saba katfihi al makadiri wal qada ne na shi jalani tiya yana ce ta aka ga wade alita jinan wale ba bani na lawul mafuzi gaskiya alqalam yi gaskiya nun wal qalami wa ma yasturun ko yanduru ɓata ma umbalawul mafuzo inna zalika fi kitabin qabla an nabra inna zalika ala Allah yasir ma faratna fil kitabi min shay al kitabu aya na mai jin fasara don ga kiyo ngai lauhu al mahfuzo huyo ko ya bago yanduru ma ba lauhul mahfuzo Allah wa'ala nan ga wal qalam haqqun al qalam mai gaskiya kataba Allah bi makadira kulli shay na alkalam ya ce ta kan makadir yawan doro na wa ahsawu fi zikiri sai ci mu da kanji ko wanda babu wanda kangi wiki kaci balawul mafuzo fata baraka rabbuna wa ta'ala da bugon ne gaskiya bi washe alkalam a nabi sa san ga wulu ma khalaqa Allah alkalam ko yamma faru da Allah ka ne ta wajen alkalam kala na oktob ga ka kala ma oktob ga kini a ka na oktob ma huwa ka'inun ila yau mil kiyama kai na jaji faruwa da fali kiyami na o do man ya sunna shi jin bayani man ke gobe be ce shin kin yamma faru da Allah ka ne ta wajen shin alkalan yau kashi al'arashi adai man yi jin bayani ga al'arashi yo ne amma dai man ne jin bayani ga alkalam yo ne قال الشلين ابن عبد الإذي alhanafi na wajiya sharhin ya ta tahawiyya nan malamu bayani be ibn qayyim ma sashe ne tafi da sakli badal fawaid wala mi fa mas'ala nan ko ji gani ko kam wa shafa'atu yawm al haqqun yagwa ta foya al-qiyami gaskiya yashfa'u qaumun fi qaumin jama'in da ci shi a tangwaya jama'in da ci shi fala ya siru na ilan nari agagwa ta zanuwa ci suku zane shi ma tangwaya na can luna wai ya kuruji kawun minan nari ba da ma da haluha zanuwa ci ma fi na buwa ni a ta tangwaya a cikin zanuwa ci kucin bayan aganda na buwa na allah kiyaye mu bi shafa'ati shafi'in da gwatayin da ya ja tangwane wai ya kuruji ko wa ya kuruji kawo minan nari bi ba da ma yulbituhum fiha ma sha Allah sai ci magazan noci a magazan noci kuciya daga yana da rama ya ce ci bayan a lokacin da ci jifi na bayan nan wa qaumun yukhalladuna fin nari jama'an da ce madabo na ga kudana a zonce da adawa da biyan nan abadan wa mu alu shirki ga zai zai tutace shirka maji tuba na wa takzib da zai ya tuci daga manane wa juhudi da zai yi jiman da tuci da sai ci nan wal kufri ya azza da zai ya ji ci yin ne da sai ci nan wa ne ga aqidan alu sunnati wal jamaa jo ayi majiyan da ya gwatin ko ya gwatin gaskiya zane maje a ca tangwa na yi ceci manzan da biya shawar inda hu illa da iznihi adi za da na tangwa ita ya ceci na sai da izinin ceci amma a tangwa ya za sai zane ceci gajin yarda da yinan wala ya shawar na illa liman irtaba a tangwa ya za sai zane ceci gajin a tangwa sai da ceci ga jiyar da gangani da yinan ceci ma ke jiyar da da zaya su ga ibe tauhidi wuce mai yi musulunci illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamu sai na ga bi la ilaha illa mai bi ilimi na e bogo wa le ga shafa'atu gaskiya man shi ma bayani ga shafa'a ga guba ada shafa'atu musbata amma da shafa'atun mansiya shafa'a na aji tabbatarwa na amma da shafa'a na afiya ne kafiriji ko mushriki shi na shafi ɓetiyan shirka wannan zawuci shi wa ma tan fawo mu shafatu shafi ne ya ta ya zane tan gwanin wa jiki an wa jiyan amfani inda wani yadda tura shafatu mafiya shafatu musbata gaci masu ko wuce ci shafa na aya tabbatar a zai lokacin ka bayiri a mai da tauhidi da kuma fadi a ci madanin dole a jiki a tan waya zawuci ya gazu yana zamu cewa to mabbe onda maratu na manji bayani kiyan zamu cewa to alubo to lokacin zane ko so wani ga da shafa ciko ko yawa minan laili fata hajjabi na filatan laka a sa'an ya ba saka rabuka makaman mahmuda a da shafa makamun mahmud na aluba ni da adam gudu tangwa a can waga taluba ni bi nu waga taluba ni bi ibrahim waga aluba ni bi musa waga aluba ni bi isa waga a tarajin ba ni bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ga ana laha ana laha ta ji da ci karkashin Allah da shi ko àṣàdá àgbẹ̀ tí sẹ́ńtò tó bàgá yàwé wọ́ṣfà àtúnṣẹ́fà wà gan àtàwọn àrà àdìkí àgá ẹ̀nà ọgbà wà náà yàwé wàlẹ́ gan mí ni ẹgbà tán ọbẹ̀ mọ́ sókun ẹ̀jẹ̀ dẹ́kan yìí àtàwọn níṣà ní àjẹlí kàní àjùn báàlì gíná alukur'ani wọn àtàwọn azùn wọn àtàwọn kó wàlíjì wọn àtàwọn làkìrìkìjì àtàwọn pátá ní ẹ̀ ku sókun sọ̀rọ̀ ká tàwíìdì tabbatarwa ko zane shi magallo na ya tiya na ya yi zai ja su ce shirka wuce konin ko kafirci wuce konin ko ko munafinci ya fi da wani kari inda munafiki na fi darkin asali minan nare ko mushriki kuma wa bai bi jina minan nar ayatun daga yana ba wal ilmu inda Allah man ga wa yuzbahu al maut yawm al qiyama bain al jannati wan nar tutu aguzu da fuya al kiyami tsakaniya janna gangani da yana dalili ganna ga hadisa annabi sallallahu alaihi na gayyu wuta bil maut ka hay'ati kabshin amla a lasu su da fuya al kiyami yi dojin nan ginin bi nan guri nan wadda yana ko mana na irga shi nan ji karo fayinadi munadin sanai ba shi na cayi gan ya ala jannati ya gina aljannaji sai shira ibuna wa yanzu na cashi ya caci ne sai ya kulu na sai ya kula cagan har ta nufu na zan bai ɓe na ɗe na na sai ya kula cagan na'am eh ha mautun ga su shiga ganin wa kulluhum kadra aw fata a yunadi summa yunadi a cake za jiga ya alam nar ya gimi na ji fa yashra'ibuna wa yanzuruna a cashiya a caci ne fa yakul jaga har ta nifuna zan bai kiza ne ne ne fa yakul na shaga na'am e hadha al-maut ajali ga dano su ga dano wa kulluhum kadra aw ba ta amaliye fa yuzbah a tiga tutuzu suma ya kula shagan ya ala jannati huludun falamut ya gina da jannati idan ya bu ya tsawa wa ya ala nari ya yi mina shi ma huludun falamutu idan ya bu ya tuma tuma sun a wa zama yau malhasrati idan kudu ya al'amura wa mafi gaflatin hada karshen aya wuce shi wa aliyar bayani wade bayan da wani tiyan ya zarga da alijanna a jiki a hmm? ya zarga da alijanna a jiki a a tiya ko in na ganci masu kun ya zai dambo na ga danin a ga ciya ne kyau sa filin mai nako tashi da sauransu amma da ziga fatin shirka wuci ko da kafirci wuci ko da nifakuli kadi a ci jiman da nan mamudu amma jiman da tsoye cinya nan ba hun shi ga lona ya ji kiyan a ya cinya biya ya bago tutu udani mi ba yi shiga bo tutu don wal ilmu inda layi ban ga wa kada kulikatil jannatu wa ma fiha lalle a kan ya aljanna jibiya na shi wani wa khuliqatin naru wa ma a amma ta yi na ji gangani da yana fi wani khalaqahum Allahu azza wa jalla sai ta alita yana aljanna da na ji suma khalaqa al khalqa lahum wa ta alita ta alita yana alita ji a lokaci ji na jalu a azan lokaci ji na jalu na la ni ya e na za aljanna ma za wala na ma fi ma abadan ina e mafi aljanna bi ina e yana wa jikin wa zuwa har abadan abidina yana wagan yana wagan ba abin nan suku go a jirar jaya jami'a shi jami'a na shiga na ga zo yana maga zo na wani ya zo billah ko na da wani uiddat lil muttaqina yana ma da wani uiddat lil kafirina ya buga le ga andoro an andoro ji shirjiya vision ba buje Nomba two ebe na ma ga ena det lil kafiri ne na wace lawo ga za na gajin zunubi mu maji kafira da sako be jin azaba an ga ba sako jin azaba ku fa bi na re ko ji na ko ta da da ganci masu ba le ga aljanna zo ne ma za ko ta fa ne ta jamu butadi'un abikin bidiyar rabe da la hujja ga kula shubuwa bai au zindiku kuma zindiku zai zindiku da na jin imani da ceciya wajen biya na muhammadu ya wajen biya duniyar musulunci ya amma wanda Allah ga wuya ja mai na goyi gugu na gaskiya da gwanu zai ga kiyar zai ga zindiku ma na munafiki ko bi qawli Allah tabaraka wata alai ba sa kullu ne kullu shay'in halikun illa wajha min doro ga ja la ka ga ke fiska yace cin ga na ji hujja shiga bago aljanna gazo yana na gazo wa bi nahwi ha zalim mutashabihi alqur'ani bai na shi daga yanin nan ne mutashabihi alqur'ani na fa kullahu rajulun kullu shay'in mimma kataba Allahu alayhi fana yandoro min yana ce ci kagun ga zo na ko wal halak be ne ce ci kagun ga jalaka ne halikun ga jalaka wal jannatu wan nar khuliqatan lil baqa'i aljanna da yanayin ajali ta jiye bai a dabu shudo lalil fanai ajali ta jiye yabo ala zuwa walalil halaki amma jali ta aljanna da yanayin jiye yabo bulu jalaka ba o ma min al la min ad-dunya aljanna da yanayin alkiyami bu dan wujin jaba ko wal hurul ilmi zagiyar aljanna jimana shirigan horin ini na la ya mutu na inda kiyami sa'a a jan jeli kafin na gaji tashi kiyama wala inda nafhati amma ke jan jeli kafin na ga bifiye kafuna wala abadan da la Allah tabaraka wa ta'ala hunna lil baqa'i la lil fana'i na Allah jani tajin yabo adabu wanda jabo Allah ba wallan yaktub alaihin al mauta sai ci makaji ta ba faman kala da fi zalika dan kaga gwamnati na aliyan na bana fo a mubtadi dan bidiya zaman ciyo mukhalifu na libana faqad dalla an sawa'i sabil sannan ma gi ke koyon boro lugwa wal ilmu inda Allah wa billahi tawfiqi wa amulu afwahu وأسأله حفظ اليقين من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر ركعت الجاب والعلم عند الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستسقعت إليك السلام عليكم ورحمة الله